shi wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man da bi hadihi wa samsaka bi yi layo mai din amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau tara ga watan rabiu Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda ya yi daidai da shida ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. muna cikin karatun littafin addurar bahiya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firaqi hazil umma yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da tara daga sama kultu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه wa min شعائر ومن شعائر هؤلاء في بعض Sai na ce. daga cikin shi'ar na wa'annan a cikin wasu sashen marhaloli la haqiqata fil wujud wato babu haƙiƙa a nan duniya wato babu wani abu wanda yake tabbas a nan duniya duk abin da mutum ya gani a nan duniya mai iya canzawa ne gaskiya yana iya canzawa ya koma ƙarya abin da ka sani gaskiya yau wani lokaci ƙarya ne abin da ka sani shine imani wani lokaci kafirci ne abin da ka sani haramun wani lokaci halal ne kun fahimta wato babu wani abu tabbas a duniya za ka iya ganin giya yanzu ana cewa giya haram haram wani lokaci giya halal ne za ka iya ganin naman alade ana haramta to wani lokaci naman alade zai koma halal ba matsala a cikin shi shi ne ma'ana babu hakika a nan duniya wa kullu amrin mubah kowane al'amari halal halal ne shi kullu na kowane abu halal ne kawai ya danganci lokaci ne kawai A fahum yaziduna wa yunqisuna fi mabadi'ihim kaifa sha'u fahum yazidun wa yanqusun su suna ƙarawa kuma suna ragewa a cikin manufofinsu yanda suka ga dama su 'yan shi'a ismailiya daga cikin aƙidunsu suna ƙarawa suna ragewa yadda suka ga dama su addininsu babu wani tabbataccen abu an gane kamar yadda mu addinin mu komai mun san misali kawai ƙarya haramun ne ko shirka babu kyau kaza kaza to su za ga wani lokaci wato al'amari ga yadda yake sai su ƙara mishi ko kuma su rage mishi ko su canza shi daga yadda yake wato sun mai da addini kawai malaman su ne suke juya addini zuwa yadda suke so وتميزت هذه الطائفة باهتراك القتل wannan ƙungiya. wato ta yi fice da ainihin tsananin kisa su wannan ƙungiya sun kware wajen tsananin kashe mutane duk mutumin da yake adawa da manufofinsu ko kuma duk mutumin da baya tare da su suka ga yana da haɗari gare su sai su ba da fatawa a je a kashe shi an gane ko wal iftiyal da kisan gilla li ahadatin siyasiyatin wa diniyatin muta'assiba wato saboda manufofi na siyasa da manufofi na addini suna masu ta'asubanci su suna da tsananin ta'asubanci kawai in ma ka bar ra'ayinsu ko ka kwana a lahira an gane ah, wa zalika min tariqi tadrib al-atfal ala taat al-amya wannan ta hanyar yin tarbiyya ga ƙananan yara akan makauniyar biyayya za a karanta da yara su zamanto suna yin makauniyar biyayya duk umarnin da aka ba su za ya ce musu ana so kawai zai kashe wani kafin ka ankara sun je sun kamo shi sun kashe shi misali wal iman bi kulli ma ne, ilayhi da kuma yin imani da duk abin da aka jefa zuwa gare su zai zama to yaran ba sa sauraron maganar kowa sai maganganun malaman su ba sa imani da wani ra'ayi sai imanin malaman saboda an musu tarbiyya akan haka وعندما يشتد ساعدهم يضربونهم asli الأسلحة maarufa. a lokacin da ainihin damfas ya yi ƙarfi sai su yi musu tarbiyya akan makamai sanannu e yutarribunahum sai su yi musu tadribi akan ainihin makamai sanannu yadda za su iya sarrafa su da abin da ya kama da wannan wala siyamal hanajir musamman irin su gariyo wa yu'allimunahum al-ikhtifa as-sirriya kuma za su koya musu irin boyewa na sirri din nan za su iya tare ka su kashe mutum kuma su noke ba a gane ba an gane za su zo waje su yi barna kuma su zauna a wajen ba a san su suka yi barna ba ana tarbiyyantar da su wannan wa an yi gutalar fada'i nafsahu qabla an yabuha bi kalimatin wahida min asrarihim to irin wayannan samari wanda ake musu wannan tarbiyya ana kiransu fidda'iyun fidda'iyun wato masu masu wanda suka suka ba da fansar ransu sun ba ransu fansa fi sabilillah to saboda ko wayannan samari wato za a gaya musu cewa idan an kama ku ya zamanto za a azabtar da ku ta inda in an azabtar da ku za a tilasta muku ku faɗi ko ku tona asiri ku faɗi wanda ya turo ku da manufofin da'awan ya ce da kai wannan gara ka kashe kanka kana ganin an fara azabtar da kai kawai ka kashe kanka kawai kun gane wannan ai irin yadda ake kama yankin nafin ina ce ana musu tambayoyi suna faɗin sunan shugabansu da unguwan da yake da waye a je a kamo shi to kawai da zarar an kama ka kaga za a fara ma azaba kawai ka kashe kanka kaga duk wasu bayanai da ake nema ba za a same su ba an gane ko qabla an yabuha bi kalimatin wahida min asrarihim kafin ya bayyanar da kalma ɗaya daga cikin mai asirinsu kafin ya fito da kalma ɗaya daga asirinsu kawai kashe kanshi wa bi zalika wa iddu da wannan aka tanaje su da wannan aka yi musu training an fahimci wannan ko kaga duk irin kungiyoyin nan na zamani irin su alƙa'ida suna da wannan tarbiyya din irin su yan qutubiyya irin su ainihin ikhwanul muslimin duk tarbiyyar su ne wannan in an kama mutum kafin a taba shi ya za abin da zai kashe kanshi zai sa bom bom ya ke shikenan kawai magana ya kare an gane aha qaifatul fida'in allati abzahu bi al-alam al-islami fi dhalika al-waqt wato akwai wasu bangare na ainihin yan fida'iyin wato wanda suka firgitar da duniya da su a wannan lokaci da su aka firgitar da duniya biktiyalat da kisan gilla wasi'a eh kisan gilla mai zurfi mai faɗi ga duk wanda ya saba ma ra'ayinsu shamulat kibara shakhsiyat almunawi'a alil ismailiyya wanda sun kunshi manya-manyan shakhsiyat masu adawa ga ismailiyya in an samu manya-manyan malamai manya-manyan shugabanni ko wasu mutane masu adawa da wannan aƙida ta shi a Ismailiyya. Min mulukin wa qadati jiyushin wa ulama'in wa du'a. Kamar sarakuna da jagorori na sojoji da malamai da masu da'awa to duk wayannan gaba daya an yi training din yan gundun bala aikin su kawai aje a kashe malam wane aje a kashe malam wane da abin da ya kama da wannan ko a kashe shugaba wane وللهشاشين وللهشاشين أتباع fi Iran wa Suriya wa ولبنان ‘yan hashashiyin a su ma kamar yadda kuka sani wasu nau'i ne daga cikin ‘yan Ismailiyya ko? suna da mabiya har yau a ƙasar Iran da ƙasar Suriya da ƙasar Lubnan. Wa Yaman wa Najran wal Hind. Da ƙasar Yaman da ƙasar Najran da ƙasar Hind. Wa fi awsat al Sofiya a Da kuma tsakiyar ainihin ittihad Sofiya Soviet Union wanda ya gabata. Tsohuwar tsohuwar haɗaɗɗiyar daula ta Soviet Soviet Union. An gane? To duk akwai masu biyayya ga wannan kungiya ta hashashiyin eh asani al Khaniya. sannan na biyu daga cikin yan ismailiya ko wasu ana kiransu yan aghakhaniya ترجي هؤلاء إلى الإسماعيلية الترارية وهم shashun شاشون eh, وإنن suna komawa zuwa ga Ismailiya annazariya an gane su ne ‘yan hashashun asalinsu sun koma zuwa ga nan ne sai dai sun yi tawaye ne daga ‘yan hashashun وقد ظهرت هذه الفرقة بنشاط في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي حقيقة wannan kungiya ta ƴan agakaniya daga cikin ƴan badiniya ƴan ismailiya Wannan kungiya sun bayyana da nishadi a cikin sulusun farko daga cikin karni na ta'a na goma sha tara miladiya a Iran suka bayyana inama bara shafsun ismu Hassan Aliyu Sha a lokacin da wani mutum ya bayyana sunan shi Hassan Aliyu Shah haulahu adadun عدد من wa gairun الإسماعيلية wannan bawan Allah sai ya tara wato a gefensa ya tara wasu adadi daga cikin yan Ismailiya da waɗanda ba yan Ismailiya ba wato ma'ana in ga mutum ya tara irin wayannan yaya shi wane ne shi misali a ce a samu wani malami ya tara yan izala da yan dariƙa da yan shi'a eh? wannan sunan shi dan siyasa eh, ya tashi daga malamin addini ya koma dan siyasa saboda zai nuna cewa a daina magana kan bambancin addini dukanmu gaba ɗaya musulmi ne Ubangijin ubangijinmu ɗaya mu ɗaya alƙiblan mu ɗaya addinin mu ɗaya kaza kalmar shahada duk muke yi bambancin mu kaɗan ne kaza kaza kaza da sauransu haka nan da haka mu manta da bambance bambance a ringa cewa wannan dan dariƙa wannan wannan ahalu sunna wannan kaza duk gaba ɗaya asalin mu gaba ɗaya musulmi ne inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun an gane to amma kaga mutum yana wannan in ma ya zamanto yana da manufa irin ta ikhwanul muslimin kaga su ikhwanul muslimin su babban burinsu ba wai addininsu ba babban burinsu yaya za su yi su hau kan mulki ko da za su hau kan mulki su rasa aƙidansu ba shi yana su ba an gane su sun yarda su yi asarar aƙidansu ya zamanto su tara ɗan shi'a da kowane irin aƙida a zo don a kifar da gwamnati ta hau shi kenan su an gane wannan ko da so ka sanar ɓangaren suna iya barin wa'azi a kan aƙida ko shekara talatin ne a daina taɓa magana aƙida kawai a koma a kai menene ya haɗa mu abin da ya haɗa mu mu yi magana kan shi abin da ya raba mu mai shuru. kar ka kuskura a ce wannan bangare yana suka wannan bangare har sai mun kafa daular musulunci to idan mutum ya mutu kafa kafa daular musulunci ba eh kaga an ki magana ba karanta da kai aƙida ba ana so sai an kafa daular musulunci fa nan kila a karantar da kai akida sai ka mutu kafa a karantar da kai ka gane wajen an cutar da kai to wannan shine usulubi na ikwanul muslimin a aje akida a kuma magana kan siyasa kuma ana gane mai wannan ra'ayi in ya ce a daina magana kan sukan akidan sauran mutane kowa ya rike akidan shi inda muka yi daidai mu tafi tare inda muka samu bambanci mai ma juna uzuri na ta'awunu fi mattafaqna alai kenan wa aziru ba'duna ba'dan fi mastalafna fihi wannan shine babban manufa ta ikhwan to shi ma wannan bawan Allah da yazo sai ya tara mutane masu yawa suna bin shi wasu yan akidan shi wasu ba yan akidan shi ba kuma baya sukan kowane bangare kaga shi ma ya zama dan siyasa amma shi wannan wato wayo yayi ya boye shi asalin shi ba ɗan siyasa bane yana so ne ya janyo su zuwa ga aƙida ta Isma'iliya ne kamar yadda yanda aka yi da'awa ta Najeriya ko ta Muslim Brothers ita an yi ta ne yar wayo asalin abun shi'a ake so amma sai aka zo aka ce Muslim Brothers aka ce kowa ya ajiye aƙidansa dan izala ya shigo amma kare ya izalantar da mu dan dariƙa ya shigo amma kare ya shi'antar da mu ah? a kada ya izalantar da mu dan shi'a ya shigo kada ya shi an da mu dan ƙalaƙatu ya shigo kada ya kalakatantar da mu kowa ya zo ya rike kayan shi mu tafi tare amma daga baya sai gashi kuma an shi shi'antar da mutane an fahimci wannan to saboda haka shi wannan bawan Allah shi dabaran da yake nan sai ya tara bangarori da 'yan Ismailiya da waɗanda ba 'yan Ismailiya ba. Na'am. Wa haddada al'amura wa qata at-tariq. sai ya zo yana ta tsoratar da al'amari yana ta yin barazana wa haddada amna amna yana ta yana ta kawo barazana ga security yana ta kawo barazana ga ainihin tsaro na ƙasa kuma yana ta fashi ya kwace dukiyar mutane a nan ya kwace a can saboda yana da mutane da yawa na'am wasafan alal qawafili hatta za'a saituhu fi anha'i iran Wasada alal qawatil wato yana ta kama ainihin fataki yana ta kai hare-hare ga 'yan kasuwa masu siyo kaya daga waje ya kwace musu kaya har ya zamanto labarin shi ya yadu a cikin sasannin iran ko ina a iran ana ta labarin wannan mutumin cewa wani mutum ya zo mai tsananin ƙarfi yana maganin hukumar iran an rasa yadda za a yi da shi kai yana da ƙarfi yana da mabiya an rasa kaza ana ta dai tsorata mutane da shi wa asbaha usturatun ala alsinatin nas sai yawa yi gari ya zama kamar tatsuniya kamar abun fira a harshen mutane ko ina labarin shi ake yi shi waye wannan Hassan Aliyu Sha Hassan Aliyu Sha ko Hassan Aliyu Sha din nan ya zo ya shahara sosai ko ina labarin shi ake yi wa ajabal iraniyuna bi butulati sai mutanen iran suna ta sha'awan irin jarumtan shi shi a gaskiya wannan mutumin champion ne wannan mutumin jarumi ne sadauki ne ya fi ƙarfin gwamnati فانضموا إليها فانضموا إليها إيجابا وطمعا في المكاسب المادية Sai su mutanen Iran suka tattara zuwa ga ita wannan kungiya din saboda sun ga yana da ƙarfi sosai yana da makamai yana da mabiya sai suka tattara zuwa gare ta saboda sha'awa wa tsam'an da kuma kwaɗayi fil makasib almadiya a cikin sana'a na abin duniya suna kwaɗayin samu riba na duniya sun ga in sun bi shi ana jin tsoron shi yan kasuwa a kwace musu dukiya mutanen gari ya yi musu fashi ba abin da zai faru kuma hukuma ba ta iya kwato maka abin an gani saboda wannan riban da suke samu almadiya allati allati yahsuluna alaiha min tariqi wanda suke samu ta hanyarsa kun gane duk mutumin da aka yana barazana ga gwamnati kuma gwamnati ta rasa yadda za ta yi da shi sai ga ana sai ban shi to sai ga mutane masu rauni sai su laɓe da mutanen don cimma burinsu misali zan kawo muku a lokacin da aka fara da'awa na muslim brothers a najeriya ya kai matakin da da'awar ta yi ƙarfi sosai har ya zamanto duk ɗan muslim brothers zai sanya jan hula in ya sanya wannan jan hula din polis ya riga ya san wannan dan muslim brother ne akwai wani hula da suke sawa hula ne kawai na yan muslim brother, mabiya zazzaki to saboda polis na ganin su in an ce kada a yi goyo zai yi goyo zai yi three in 1 polis in ya zo zai kama ya ga jan hula sai kawai da kai saboda polis yana jin tsoron in ya ce zai taba su touch me touch fire in ka kama guda ɗaya sai ga wajen guda hamsin sun zo fi ta bala'i sai sun kwato ɗan uwansu kuma sun kwato mashin ɗin tafi kuma suna kabbara ba yadda aka yi da su to wannan sai ya zama to yana taba mutanen gari sha'awa ka gani mu in mu ne sai a kama mu a banza amma wa'annan mutane wallahi suna da haɗin kai ba a kama su gaye ɗan wiwi sai ya samu jan hula shi ma sai ya kiba polis yana ganin jan hula sai ya kau da kai sai to an daina kama mutane sai an gano cewa jan hula ta to wani laya in ka sa ta kayi ƙarfi shi kenan sai a koma sa jan hula an gane ko kafin al'amarin ya zo ya bari daga baya abin ya zama tarihi misali amma ya kai matakin da to su mutane suna da wannan in dai ka yi irin wannan ƙarfi to sai mutane su ringa sha'awa su haɗu da kai ba don suna son ka ba a saboda su laɓe da kai su cimma burin su ma an gane wannan ko to shi ma wannan bawan Allah haka abin ya faru da shi ah, wa kana lil ingilis matma'un fi iran fi dhalika al ya kasance turawan english turawan ingila suna da kwaɗayi akan akan kifar da gwamnatin iran a lokacin suna sha'awan su mallaki iran a wannan lokaci sun turawan ingila فاستعملوا حسن شاه في قيادة ثورة يهدد بها الأمن sai suka aiwatar da wannan Hassan Shah suka kira shi suka zauna da shi suka ce za su ba shi makamai domin ya ci gaba da ainihin yin tawaye ga gwamnatin Iran yana yin barazana ga ainihin security na Iran hatta ya du manfazan ya da na minhu ila farbi sultanihim har su samu wata kafa da za su shiga ta hanyar wannan kafa zuwa ga ainihin kafa ainihin sarautansu suna so su yi amfani da wannan mutumin in ya kawo barazana ga tsaro security din garin ya lalace sai su shigo har su samu daman mai su samu daman kifar da gwamnatin Iran a wannan lokacin walakin lam yanja hasanu fi ma'arabi sai da shi wannan hasan din duk da wannan karfin da yayi bai samu nasara a cikin manufofinsa ba bal fashala wa qubida alai a'a ya tabe sannan kuma an damke shi fasara al-ingilis ila tawassut lahu bil ifrad anhu bil ifraj anhu eh to a lokacin da aka samu aka kama shi turawa da masu suka sa suke ba makami suna ingiza shi suna mai ingiza mai kantu to a lokacin da aka kama shi sai turawa suka shiga tsakiya wai za su yi sulhu tsakanin da Allah sun yarda yayi laifi tabbas yayi laifi yayi barazana ga security na Iran saboda haka da Allah amma kuma suna roko ga gwamnatin Iran a yafe mishi an gane ko suka ce da Allah a kyale shi ifraj an kama shi a kurkuku a sake shi ala ayyun fa min iran kulliha amma sun yadda a sake shi amma a kore shi daga iran an gane kaga dai sun cece shi sun yadda yi laifi amma suna roƙo ga gwamnatin iran don Allah su yi haƙuri a kyale shi a fitar da shi daga kurkuku amma da sharaɗin su ma sun yadda a hukunta shi ta hanyar koren shi daga iran ah, wa za ba sanu ila afghanistan a lokacin sai mutanen Iran suka yadda aka fito da shi aka kore shi daga Iran sai shi wannan Hassan din sai ya tafi zuwa garin Afghanistan yana so shi ma ya je irin wannan waje shi ma ya tayar musu da hankali lam yastati an yuqaddima hunaka shay li khulafa'i sai da cewa shi bai samu iko ba ya gabatar da wani abu ga ainihin khalifofinsa su waye khalifofinsa turawa yawa a nan wajen bai samu daman yin aiki gare su ba liyaqatul afganiyin fattaja saboda saboda fadaka yan afghanistan su a fadake suke lokacin da ya zo su a waye suke sai suka sami ido sosai ba su ba shi dama ya wala ba balantana ya tara jama'a balantana ya samu yayi kaza an gane suka takura mai sosai da ya ga babu walwala sun riga sun gano shi fatta ja ila hind sai koma can kasar india kuma nan in yaje india kaga ya ce ko da wasa yake mutanen india ya tafi lahira tunda mutanen india ba musulmi bane su zai zama to mabiyansa yan tsiraru ne in mutanen india miliyan hamsin ne sai dai gina mabiyansa miliyan biyu kaga miliyan biyu mai za su yi mutane miliyan hamsin da shi haka ka gani wajen in ya tafi indiya sai dai kawai ya ta da'awan shi na kokarin gina gidan shi na shi'a amma ba wai da'awa na ta da hankalin mutanen indiya ba in ya ce zai wa mutanen indiya wannan zai bakunci lahira an fahimci wannan ko to saboda haka sai ya bar garin afghanistan sai ya koma garin indiya wasa kana ta bombay sai ya zauna can birnin bombay a can indiya وهناك اعترف به الإنجليز إماما عن الطائفة الإسماعيلية أن أتم أتم بومباي متانا إنجلا suka yi itirafi da shi cewa shine imam da ainihin kungiya na Ismailiya to da Allah ka duba abin mamaki me ya hada ainihin arni da nada ka wani wani mukami wai turawa ne yanzu suka yi itirafi da kasancewan shine imam da ainihin kungiyar Ismailiya arne ya nada kawai da wani mukamin shi au shi menene shi kaga ya nuna kenan da kai da shi duk ɗaya ne kenan ko ba gaba tunda haka yadda ya nada ka ya nuna kuna da alaka ha wa khalahu anhu laqabu laqaba agakan suka cire mai wannan laqabi na agakan fantasaba ila al-imam nazar ibn al-muntasir al-fatimi sai ya dangantu zuwa ga imam nazar ibn al-muntasir al-fatimi yace shi yana da'awa ne zuwa ga imam a nazar bin muntasir al-fadimi sai ya danganta kan cewa ma yana da alaka da ainihin fadima wa asbaha Imamu al-ismailiyya at an nazariya sai ya waye gari ya zama imam na ismailiyya an nazariya wa halaka sana alf wa samaniya mi'a wa islami wa samanin ya rasu miladiya wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da ɗaya miladiya wani bawan Allah ya rasu sun hu ibnu hu fi imamati ta'ifa sannan sai ɗan shi sai ya maye gurbin sa a wajen jagorancin wannan ƙungiya ta Isma'iliya, al baɗiniya al-Imamiyya wa urifa bismi Aga Khan sai aka aka san shi da suna Aga Khan na biyu wa kana abuhu qad ya'addahu lil imama aidadan kamila ya kasance baban shi ya tanaje shi ga imamanci tanadi wanda yake cikakke ya tanaje shi tanadi ya mai tarbiyya sosai wato ya ba shi ilimi sai da ya koshi da ilimi sannan kuma ya mishi tarbiyya kan wannan aƙida. wa hayya alahu taqabatal kamila kuma ya tanadar mai ainihin takafa cikakkiya na sanin wannan aƙida ta isma'iliya wa kana yujidu iddat lughatin minha al-arabiyya ya kasance yana kyautata yarurruka da yawa yana jin yarurruka da yawa daga cikin yarukan da yake ji yana jin yaren yana jin larabci da kyau yana jin faransanci yaruka daban-daban yana ji wa amila ala khidmati abna'i almuslimina jami'a kuma shi saboda irin nashi siyasa din sai yayi aiki akan yin hidima ga 'ya'yan musulmi gaba ɗaya ba ruwan shi da cewa kai dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba an gane in ka zo ka nemi taimako zai ma goma na arziki kuma ya tsaya maka ba zai taɓa nuna maka bambanci ba an gane kaga akan nan wajen masu rauni imani zai turge su an gane ta saboda haka sai yi aiki akan hidima ga 'ya'yan musulmi wanda yana daga cikin usulubi na suwaye suke da wannan usulubi a wannan zamanin ne musulmi? su dama sun nuna cewa kowa da kowa nasu ne ko dan shi'a ne kai kowa kai nasu ne kai misali to saboda haka suna daukan kowa ko da ma mutum ya yi ridda ne a nashi akida inda ya yi la'ila ilaha illallah nasu ne kawai a tafi tare an gane wannan ko kaga sun koya ne a wajen wa a wajen irin wa'annan yan shi'a din da abin da ya shafi irin wannan iftiyala din duk asali wanda suka fara wannan shi'a din sun fi kowa kwarewa wajen kashe mutane sannan sun fi kowa kwarewa wajen sirri suna da sirri za su aikata ta'addanci ko ba wanda zai san wanda ya ta'addancin nan sun fi kowa kwarewa kan wannan sannan kuma tarbiya irin tarbiya askariya on dagara karkashin ƙasa a tarbiyyantar da mutane wanda za su zama yan ta'adda yan takifi ba za ka san da su ba duk nan sun kware sosai an gani, to shi wannan bawan Allah ya yi aiki akan hidima ga 'ya'yan musulmi duka duna tamyiz baina da wa'ifi ba tare da bambanta tsakanin bangarorin su ba da dokumenta su irin wayannan yan shi'a suna da kuɗi sosai kamar yadda na muku bayani ko da shi wannan agafa din bai yi aikin komai ba yana kwance a daki multi trillionia ne multi trillionia ko abin da yafi wannan saboda zai iya yiwuwa yana da mabiya miliyan biyar to mabiya miliyan biyar din nan kowanne daga cikinsu in yi aiki zai ba da kumusi kuma wannan kumusi zai koma account din aga khan an gane ko da kana faskare ne sai kai aiki ka samu ɗari biyar yau nawa za ka kai ma zakan nawa ne ko musi naira ɗari in ka samu dubu goma za ka kai mai nawa dubu biyu kika gani kika ga koda da ce mabiyansa gaba ɗaya masu faskare ne sun kai miliyan miliyan biyar yaya to balantana a cikin mabiyansa akwai miloniya akwai akwai manya-manyan ma'aikata da sauransu to kuma kowanne yana ajiye kumusi an gane wannan ko to kaga za ka ga irin sun yi kuɗi to da wannan kuɗin sai ga suna ta taimakon mutane da shi to daga nan wajen sai ga suna ta janyo hankula sai a ce ahlus sunna ba sa yin komai amma ga wani ma an ce dan shi'a ne an ce batacce amma shi ke ɗaukar nauyin mutane in kana cikin tsanani kana asibiti baka da kuɗin magani ya baka to kai da baka da shi kai kanka baka na neman na kanka kai kai ahlus sunna baka da shi to yaya za ka yi baka da shi ma sai ka bayar a gani shi wancan yana da shi shi mulki ne suna gina ainihin mu'assasat za su gina asibiti su gina makarantu suna da kuɗaɗe a duniya misali a gani kuma wannan kuɗi sun gina shi ne ta hanyar bid'a suna cin dukiyar mabiyansu ba tare da haƙƙi ba misali amma mutane saboda ba su da masaniya sun ce ga malamin shi a zai taimako yake amma malamin sunna kuma bai taimako duk ma ga da gaske ga malamin sunna bai taimako amma ga malamin shi'a yana ta ya ɗauki wa'annan ya kai su karatu a kaza ya ɗauki wa'annan ba su da lafiya ya je a ɗauki nauyin maganin ya kaza an musu kaza sai ta yaban yan shi'a su kuma alu suna ana su ko ba ka ba haka ba zai yi tsakanin ba zai yi da malaman sunna da malaman shi'a dukiyansa ya zama ɗaya ba da saboda malaman shi'a sun san dabarun da suke yi na mallakan dukiyar mabiyansu irin yadda yahuda suke inna kasira min al-ahbar wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil bil batil wa yasudduna an sabilillah to malaman shi haka suke su ma sun kware wajen cin dukiyan mabiyansu ba tare da haƙƙi ba sun kirkiro kumusi, kumusi wanda ana ana bada shi ne lokacin yaƙi ba wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ba walil rasul walil zil qurba to shi suka yi kiyasi yanzu cewa tunda yanzu babu wancan jihadi to a nan gaba malamai to kuma shi shi kuma wannan wancan fa sai an yaki amma wannan sana'a za ka yi duk sana'ar da kai sai ka bayar eh? yanzu akwai wani ayatul lahi a yana nan iraki sistani wanda shine babban ayatul lahi gaba daya na shi'a ba shi'a ismailiya ba shi'a imamiyya shi wannan babu wanda ya fi shi mabiya kuma babu wanda ya fi shi kuɗi ta duniya a cikin ɗan shi'a ina maganan kuɗi a cikin malamai a cikin ba yana nufin wai abin mutanen duniya ne gaba daya an gane saboda wannan matsala na kumusi Da saboda haka shi ya sanya idan baba zai rasu sai ya kokari ya tarbiyyantar da dan shi sai tura dan ya ci gaba saboda hanya ne na samun kuɗi kuma shi ma dan zai yi farin ciki baban shi ya ayyana shi cewa kai nake so in na rasu daga jini ko so ya san da zaran ya mallaki wannan zai kwanta ya bacci da shi kenan kawai yana da yana da kumusi ga duk ɗalibansa Ah, wa amila ala ah, fa samat makanatu bainan nasi jami'a sai ainihin matsayin wannan yaro sai ya ɗaukaka tsakanin mutane gaba ɗaya ana ta yaban shi kasan mutane in kana so ka mallake su ka taimake su da abin duniya eh wani lokaci ma zai ce wallahi a cikin shi amma wannan mai sassauce ra'ayi ne wallahi wannan wallahi daban yake in ka bani ma zan ce wallahi ba ma dan shi abu ne saboda yana ba su kuɗi an gane in dai mutum zai rika fitar da kuɗi yau da gobe yau da gobe to za ka an fara wanke shi shi wallahi shi an shi in ma dan shi an shi an shi daban ne wallahi ko baka lura ba ki ni ma na lura <laughs> Allah ya sauka wa tazawwaja amiratan iraniyatan to shi wannan bawan Allah sai ya auri wata amira wata abinan ya sunanta wata wata shugaba ta Iran wata Masaroniya ya auri wata mai sarauta ta Iran wa an anjaba minha waladahu Muhammadan al-Husayn fi November sana sai ya haifa daga gare ta ya samu dan shi mai suna wa Muhammadul Husayn wato shi ne Muhammad al-Husayn fi November sana 77 wa 800 wa alf lil milad na'am ainihi yawa a cikin watan nufemba wato shekara ta 1877 miladiya wa Aga Khan as-salith al-ma'ruf bismi Aga Khan shi wannan shine Aga Khan na uku wanda aka san shi da suna Aga Khan wanda ya rasu 1957 eh al-miladi 1900 haka ne alif ɗaya ɗari tara da hamsin da bakwai haka ne وقد سكن wata وتزوج أربع مرات wato ya zauna a garin Oruba kuma ya yi aure sau hudu a ƙasar Turai ya zauna a ƙasar Europe shi wannan a kan din da ya zauna a Europe sai ya yi aure sau hudu almarratul ula min amiratin iraniyatin wato karo na farko ya auri wata sarauniya ta iran a wasaniya on baban shi wasaniya min fatatin italiyatin sannan na biyu ya auri wata budurwa mutuniyar italy an jaba minha ibnahu khan wanda anan ya haifi ɗan shi mai suna khan والمرة الثالثة من بائعة halwa. wato karo na uku ya auri wata mai siyar da suwi wasa ja'ir wasa ja'ir da sigari tana siyar da suwi tana siyar da taba tibari a can kasar paris a gani kai za su ga abu kamar wani matsala ko amma su a wajen su matsala ne mabiya me yasa bai zama matsala ba wajen mabiyan eh? saboda ya riga ya musu tarbiyya cewa la ta fil wujud wannan ka'ida cewa abin da kake gani haram wani lokaci zai koma halal sannan akwai matakin da malami ke kaiwa abin da haram ne a wajen ka kai jahili to shi yanzu ya kai wani mataki a wajen ibada sai ya halatta an gane kai kake kallon shi jahili a kai ke kallon shi haram amma a wajen malam tarbiyyar shi ya kai yanzu abin ya halatta a gare shi amma ko wata magana da suke faɗa can baya idan ya sha giya sai giyan ya juya ya koma koma kunu kai kana kallon ya sha giya to a cikin ciki sai giya ya rike da ya koma kunu ina kina lafata gane wannan kaga irin wannan tarbiyyar da suka yi wa mabiyansu kaga malami yana luwaɗi? Ka ce ba luwaɗi yake ba kai ne kake ganin luwaɗi? ko ka ce, sai ka ce, sai ka ce ana kace wallahi malam malam yana jin daɗi, Allah ya kai mu ma wato ma'ana yanzu in kai kayi laifi amma akwai matakin da kai ma Allah ya kai ka in kai ba matsala to duk wannan yana daga cikin tarbiyya na wayannan mutanen shi ya sanya zai je dakin karuwai ya yi zinan da ya ga dama mabiyan suna ganin ba matsala malam ne amma ahalus sunna ne to an daina bin sallah kenan an dai ba ruwan kowa da shi saboda sun san cewa ya aikata haram saboda irin tarbiyyar da aka yi musu na kada su yi makauniyar biyayya ko saboda haka wannan shine abin da ya faru ya je ya auri wata mai siyar da irin kayan zaki din na kala kala a shagonta kuma tana siyar da sigari a can Farisa wa an jaba minha waladahu Sadruddin Khan sai ya haifa daga gare ta dan shi mai suna Sadruddin Khan والمرأة والمرأة الرابعة min إحدى malakatil jamal sannan mace ta hudu da ya aura marra na hudu ya auri wata ɗaya daga cikin sarauniyar kyau beauty contest ba irin matan nan da suke zuwa su yi tsirara din nan su tsirara suna bayyanar da kyawun jikinsu ana ɗaukar su suna bayyanar da al'auransu yadda ya auri irinta ta me kake tunanin in wani jahili na ahlus suna ya aura ba ma malami ba amma ga wani babban malami na shi'a ya je ya auri irin wannan mata amma mabiya ba sa ganin ma wani laifi tare da shi don kusan sharri na makauniyar biyayya an gani malami ya shirya ayansa yayi abin da ya ga dama amma mabiya ba sa ganin malam ya yi laifi saboda malam ya ɗora su akan wani irin mummunan tarbiyya mara kyau wa iyaz billah na'am wallahu almusta'an da da Allah muke neman taimako wa hina mata aga khan awsa li afidihi karim bil imama to a lokacin da aga khan ya rasu sai yayi wasiya ga dan shi ga jikan shi kai wato mai karamci ya mai wasici da da imamanci yace idan na rasu to jika na shi zai zama imam wala zala shaban yatlubu al-ilm shi wannan yaran wannan jika din bai fushe ba yana matsayin saurayi yana neman ilimi fi ihda cin al-wilayat al-muttahidat al Amurkiya. a cikin ɗaya daga cikin jami'o'i na na ainihin haɗaɗɗiyar daula ta Amurka al-wilayat haɗaɗɗiyar daula ta Amurka yana ɗaya daga cikin wannan daloli yana neman ilimi ya yi wasiya cewa idan ya rasu shi wannan yaron shi zai zama yaron da ke karatun nan shi zai zama imam wal aghakhaniya al ismailiya taqaddasa aghakan tuqaddisu tuqaddisu aghakan wato yan aghakhaniya ismailiya suna tsarkake aghakan ma'ana tsarkakewa suna cewa shi masumi ne baya yin laifi duk abin da ya yi daidai ne an gane wannan ko sa'annan kuma suna bauta mishi wa tulaqibuhu bil imam suna mai lakabi da suna imam ƙulu bi ismati kuma suna da ra'ayin cewa shi ma'asumi ne an gane ko mm. so haka duk abin da ya aikata ba laifi ne ko da sun ga yana luwaɗi, ko da sun ga yana shan giya ko da sun ga yana zina ƙirƙiri, ba laifi ba ne. wa yasifuna alaihi sifatin uluhiyya sannan suna siffanta shi da siffofi na Allah an gane ko mm. suna baiwa ainihin azakan siffofi na Allah subhanahu wata'ala wa yadfa'una lahu khumsa ma yaksibun sannan suna miƙa mai wato kumusin abin da suke yi na sana'a duk sana'o'in da suke yi sai suna miƙa mishi kumusi, shine bayanin da nayi to wannan aina zai taɓa yin talauci tunda yana da mabiya miliyoyi in ka je ƙasar Indiya su Pakistan mafi yawan shi'an da ke wajen shi'a ce Ismailiyya al-Batiniya an gane ko mabiyan su irin wayan nan ne an gane kowa ya je sana'a kuma su za su dauki abun wajibi ne duk mabiyan shi ko ina yake ya samu wannan kuɗin zai tura mai account ويعتقدون أن الخمر na تدخل في جوفه wato suna kudur cewa cewa lallai giya lokacin da giya ya shiga cikin cikin agakan ta tahawwalu ila maddati zamzam yana juyawa ya koma sinadarin zamzam idan giya ya shiga cikin agakan yana juyawa ya koma sinadari na me na ruwan zamzam kai ne a wajen ka giya amma a wajen agakan ba giya bane ya sha A wahina su ila agakan marra min kibali sadiqin lahu a lokacin da aka tambayi agakan wani lokaci ta bangaren wani abokin shi wani abokin shi ya tambaye shi kaifa yusmahu wa huwa al-mutaqif li atba'i ya ayu ayhiluhu kaifa ya yaya zai yi rangwame aka tambaye shi wani abokin shi ke tambayan shi aka rama kallawa ya zaka yi rangwame ga ainihin mabiyanka alhali wa huwa huwa al-mutaqif alhali shi mutum ne wayayye an gane wannan ko yaya za a yi rangwame li atba'i an yu'allihu ya yi rangwame ga mabiyansa su bauta mai yake yin haka har yake sakaci yake rangwame mabiya suna da abin da suke wa Allah shi suke mai an gane suna mai ruku'u suna mai sujada suna mai duk wani abu da kafan siffa ne na Allah suna yau agaka ne ya kace yadda ake bauta ma shi ya san ana bauta mai kuma ya yadda a bauta mai an gane wannan to yaya yake yadda suna bauta mai ah, inna qawma إن قوم الهند يعبدون البقرة ألست خيرا من بقرة تجي آه تجي أي wannan magana naka daban ma kace wai yaya nake yadda ake bauta mu wannan wani magana ne ai mutanen India yan Hari Krishna ai suna bauta wa sa haka ko ba haka bane tabbas mutanen India suna bauta wa sa to ai ni din nan na fa alkhairi fiye da sa shin ni ban fa alkhairi fiye da sa ba yanzu dan an bauta min menene matsala ka fadhika kan tsawilan jidda sai kan ya yi ta dariya abin abun ma ya bashi dariya a ce ka bauta min amma ga mutane suna bauta wasa? kuma ni na fi sa daraja ya bashi da dariya sai dariya yake sai dariya yake Sai dariya mai tsawo walat hatu. wato kyakkyace dariyan shi ya daga sosai kya kya kya yana ta yi sai yake ta yi wa dama'at aynahu min kasrati dhahiki sai idanuwansa suka yi ta hawaye saboda yawan yawan dariya shi abu ma dariya ya bashi a ce wai kada a bauta mishi a'a ga masu bauta sa, ga masu bauta ma rana ga masu bauta wa maciji ma <laughs> na to shine nan ne sai wata kungiya kuma yanzu an gama da shi'a ismailiya sai yan shi'a nusairiya eh a matsaya nan sai dai na kwai tambaya kawai sabon magana ne wannan wata sabuwar akida Tom. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda aka sanar da yan uwa cewa ainihin tun daga wancan satin cewa yau za a yi gidauniya na tafsir kamar yadda aka saba yi to dama an riga sanar da yan uwa cewa za a buƙaci taimako mai yawa yau din nan to yan uwa za su zagaya don neman taimako na tafsir kamar yadda aka saba neman taimako duk ƙarshen wata saboda haka a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum riga mu yi bayani cewa lokaci ya riga ya yi tsawo yanzu bai wuce yanzu kila wata hudu ko biyar ramadan yanzu wajen wata hudu ne ko biyar ko ya rage kuma ga shi ba a fara neman taimakon da wuri ba baka da Allah an za a ba da taimako a bayar da yawa saboda a samu a cimma abin da ake so a cimma Allah ta'ala shi taimake mu

تو ما شاء الله سي سمبيو ينوكي نعم وعليكم السلام Thank you. gaskiya tabbas yan bidiya suna da kokari akan yaran su ba hanyar su sannan kuma na biyu daga cikin abin da ke ba su nasara wadata za ga cewa malamin bidiya idan ya ta za ga ya zama multi biloniya to dan shi ma ke zo ga gajiyar da gudu ma yake su kamar da amma su na sunnan za ga cewa malami ne ya kai matakin malami amma ba shi da karfi sai dan ya rinda tunanin shi gaskiya ba zai fashi da wannan fagen ba kamar da zan sai da tunanin shi ba boko zai shi ba za ba za ga gidan gidan misali zan kawo gidan dariƙa an faɗa ake akan a gaji baban saboda an san abin da za a samu a wajen in kaga ana gudun bangaren ka to akwai dalilin za ki gudun bangaren ka babu ainihin bayani yanzu akwai abin duniya ko ba dan Allah ba za a gaji ka in ka ja zo mu je karatu kana ganin ba alƙairi ne in har duk inda ka je ba za ka samu alkhairin da yanzu waye zai samu alkhairin da an shi an ke samu na kullu duk aikin zai na gwamnati Zan samu ba malamin zai nuna mai ka kalli wannan babba ne a aikin gwamnati amma ka san na fi shi kalluwa ne ka san dai kaza account ɗina kawai ka san akwai tiriliya kaza ko kuma wani wahala nake mabiya ne su ma su za su ma kaza kaza su ma kaza shikenan sun sauki ya gamsar da shi to kai da me za ka gamsar da naka sai ka ka duba Allah dan ka cikin kada ka san da babu sunna ka tsoron Allah sai kaza ba za ka ce mai ai kaza wannan ba bai ba abin da ya gani shi kai ke tausaya ma yana ganin bari ya je ya guji ya guji ya guji ya je ya nemi wani sana'a zai taimaka ma ka fi magana na to shine bambanci tsakanin suna yan bid'a da na ahlus sunna akan shi ko da ka yi kokarin za ka samu wasu za su bi ka wasu za su fadari saboda ba kowa bane yake da ra'ayi irin naka amma in ya san cewa akwai abin duniya yanzu da za a ce yanzu duk wanda yake da digiri a Islamic studies za a rinka bashi miliyan ɗaya a wata kowa zai koma ya karanci Islamic studies ka gani? amma ka ga yanzu masu karatun Islamic studies wani galiba masu yi da yawa suna yi don kansu ne kawai sai dan dan dama dama da aka dan fara samun yanzu karantarwa yanzu za shi amma da duk wanda ya karanci addini ya karanta wa kanshi ne irin wani zai ga iyaye ma su kan suke hana yaron ma ya je karanci wannan abu na'am yaron yake yana gaji kuma za ka irin mai magana za ka ce yana da awon sunna ya ce wa ɗanshi bai za ka yi islamic story shi ba zai sa kuɗin shi a nan ba a yi asara ka gani ko kama yanzu a saudiya ne mutum zai ce zai karanci islamic studies a faɗa haka wanda ya karanci islamic studies a saudiya mai kuɗi ne shi yadda kowane ma'aikacin gwamnati zai yi alfahari kila shi ma ya fi wannan ma alfahari a gane to in aka ɗan sa kuɗi a cikin abu sun sauƙi ake gyara shi in dai abu ba kuɗi a cikin to yana da wahala ina fatan na amsa tambayar ka yawwa yanzu akwai gidan ɗajiriya na kano rikici ake tun da baban ya mutu wani yana cewa ai shi ya cancanci ya gaji wannan wajen me yasa yake barin haka inda ya san wajen abu bushe ko kallon wajen ba zai ba ko kallon wajen ba zai ba to masarauta ne wanda za a tara akwai kuɗaɗen da ake tarawa wajen bukukuwan wanda ya san kawai shi bai da matsala a rayuwar shi shi ne na na wa alaikum salam Eh, kuɗi a tuwa kuɗi ake samu wajen wajen idan ba harkar addini wajen neman kuɗi ne sai a haɗu a nemi kuɗi tare a yi ta abun nan kwarai da gaske to shi ne ba neman ba kuɗi ba ne naira ta haɗa su inda babu naira da ba za su haɗa wajen ba wa iyaz billah insha Allah wa alaikum salam Thank you. na sunna kari da su da to ina kai malawal ya sani yayi ai malawal kai sani kai in har in har malaman suna yi ka sani a ɗaliban sunna in suna yi ka sani ba sa yi ma ka sani eh malawal shi zai mana bayanin wannan shi kuma na'am eh yana a aishi sha wani title ne sha ba wai daga zance sha ga mutum mutum da ya bane sha a gani akwai kalma za ga cewa kusan za ga duk wani mutum za ga yana yana amfani da wannan kalma misali wani kalma kalmar sarauta ne wani kalma kuma kalma ne na kabila an gano wannan ko saka in kaga wani ya yi amfani da shi ba ya nuna wani mutum da ya bane eh kamar kalmar khan din nan shi ma yana da ma'anan shi za ga mutane da yawa da yawa suna da amfani da kalmar khan nan? fir'auna kaga title ne na sarauta shi kalma ne na ajamawa ba kalma ne na larabci ba gani eh na'am masha Allah Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik